Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ya kara dukkan fitinu da masifa da zama lafiya kasa ba uku ba Allah ka sanya wa neman mu albarka da riba da noma ilimi kiwo ba da tashin hankali ba Allah ka duba lamuran mu ba dan halin mu ba in masoyin annabi ya taso ya karba barka da sallah dangi barka da sallah Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya an kuma kammala bukukuwan sallah lafiya na gwamnati da dai an yi kwanaki. <laughs> Gaskiya amma ai ba a gama cin wannan goron sallar nan ba. Yan wato <laughs> muna nan muna kan yawon sallah. Eh haka ana nan ana barka da sallah. Muna kuma jiran naman sallah. Sosai kuwa. gashi nan a <laughs> New York buhu buhu za a zo muku da. Yawwa ya aka yi sallah ne na gwamba ba ni labarin sallah a new york <laughs> wato a new york ne kamar yadda muka saba babban sallah ba a zuwa wannan filin da ake zuwa sallar idi ana sallar idin ne a kofar masallaci inda jama'a suka fito wuri-wuri su zo to da yake babban sallar mutane sukan saura inda suke amma galibi waɗanda suke kusa suna zuwa to haka bana ma aka yi shekaran jiya na haka aka yi kuma idan an gama sallah nan za a wuni ana zaune ana gashe-gashe nama da sauransu kuma hakan aka yi so ba laifi an dan samu an taɓa eh, ya gwargwado. amma kamar yadda na gaya miki suna nan buhu-buhu da za a kawo miki. <laughs> To Allah Allah ya kawo Allah ya ni ko muna nan muna jira ba zan faɗi da tuwa muke jira ba. To shi ke Allah ya kawo ka lafiya. Amin sun ba amin. Allah ya dawo da ku lafiya. Amin. To Allah ya ta muna yi ma dukkan masu sauraron mu fata alheri da fatar an yi wannan bukukuwan sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗar ba da haka Amin sun Har yanzu ana kan yawon sallah baba hmm. yau gaisuwar sallah ce za mu muke da ita zango zango. Barai kwa. Yau wato yau dai ba auren raki za mu jingina auren raki hmm. kuma aka ce lokacin a yi shi ko? Haka. Yau wato bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barkar sallah zan fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe 'yan uwa da abokan arziki muna miƙa gaisuwar barka da sallah zuwa ga malam abdulkarimu kafinta a mararrabar kankara malumfashi da hajiya dina adamu koli da diyata hafsatu a garin kankara jihar katsina sai malam musa yusuf godi a Bauchi tare da iyalinsa duka sai Hajiya larai Hamadu da mai gidanta tare da yaransu duka a Gombe da Alhaji Shehu Zubairu a dialysis unit na asibitin da ke birnin Kano sai DDNS Sanusi Sale da iyalansa a asibitin Kano. sai malama adama abubakar a alkaleri tare da yaranta duka da hajiya basira a dialysis unit Kano sai Hajiya Amina Aliyu Shehu Kano da Hajiya Zainab Ladidi Yahaya Bakori da Hajiya Rabi Dan Ladi a Specialist Hospital ta Bauchi sai Alhaji Isa Muhammad Dauda da Hajiya Safiya Aminu sai Hajiya Rashida Shehu dukansu a Specialist Hospital na Bauchi da Alhaji Babayo Jalam da iyalansa a Bauchi sai Alhaji Aminu Wagani da iyalansa da AA Yusuf da kaninsa Alhaji Dan Lami Yusuf a alkaleri da iyalansu duka. Da fatar an yi sallah lafiya. Amin summa amin. To yanzu kuma sai gaisuwar fata alheri da kuma na barka da sallah zuwa ga kungiyar wato Yalwa Charity Foundation da ke tallafa wa marasa galihu a unguwar Yalwa a Kumasi. Da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Faili da aka fi sani da Baba Sambai Ofeli Chairman kenan da muka rabu Sani Bebeji da Alhaji Aminu Abdulaziz Dan Zaki da kuma Alhaji Sha'aibu MB Sulaiman Shamakin Sarkin Zangon Kumasi da Alhaji Sa'alu Maso Kano Hakimin Yalwa gwada zango wato wanda ke zaune a us da kuma malam abdulrazak mamman na bakwai da muhammadu mustapha bello da aka fi sani muhammadu muye da alhaji garba suleiman naino magajin garin birnin kumasi da alhaji babakan kani ina yi da alhaji ali maradona ina yi sai kuma fati abubakar ko kuma fatima aisha kenan a yalwa da hajiya fauziya adam na gidan kituwa da beauty alhaji madiz jo da mustapha musti gidan wake da ke london da mami zainabu abubakar da ke london da kuma alhaji tanko ina yi a spain busa ni in jota busa busa You buso min to kai kauna sai kuma haruna muhammad baframa da rima ali malar rashad da ke turai da alhaji adamu musa sharif wanda ke nan amurka da ali masaro a kano sai kuma malam anas sabo da ke london da muhammad aminu gali da ke nan amurka da anyas alabama da alhassan da husaini wato ata da ata kenan gidan wake wanda suke zaune a london da kuma alhaji awal polo nayi wanda shi kuma yake turai da abdulbase wato da aka fi sani da baban meri gidan alhaji nayi da baban mami taribo west alabama wanda ke shi ma na amurka da aminu muhammad dikko dan waziri wanda ke katar sai kuma ba na gidan ina yi da ke nan amurka da hajiya ramatu ina yi da ke kumasi da hakilu imurana gidan tufa da malam endo wanda ke london shi ma dan gidan tufa sai kuma malam gali gidan tufa da ke nan amurka da alhaji abdulmanaf ina yi da ke nan amurka sai kuma malam abdulrazak maso kano kumasi da muhammad awal maso kano girman sarkin zangon kumasi da ke nan amurka da muhammad naziru ruwan karau a kumasi da ridwani gidan tufa da ke nan amurka da kuma sadat baba penta da ke nan amurka sai kuma alhaji shaibu gali da ke nan amurka da shaibu usman nuruddin sharif da ke nan amurka da kuma haji shehu gidan wake kumasi da sarki auduna a kumasi da alhaji tijjani alhassan barau wanda ke kumasi da alhaji chamba sa'id kumasi da kuma ali razumin da mamman gali gidan wake da suke zaune a london sai kuma daga karshe muke mika gaisuwan barka da sallah ta musamman zuwa ga hajiya mamata mai shinkafa da wake a yalwa kumasi da fatan an ci sallah lafiya To amin suma amin na goma na ji ka kace hajiya. Hajiya ma mace mai shinkafa da wake. Na ji kace kace hajiya aljanna kuwa. Gaskiya. Hajiya Sa'adatu sa'ar mata mai furan ayan aljanna a birnin New York. Ko eh. kaifa, to ko kaifa na gaba. Gaskiya mu ka hada mun shafura. Ai shi ne za a yi tuya a mace da albasa. Ba koma New York kenan. Magana kenan. <laughs> to la, to bari mu ci gaba da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da sallah ga ambassador professor ay shehu abdullahi a jakadan najeriya a rasha sai kuma ambasada dr safiya ahmed nuhu a jakada najeriya a romania gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga khalid ismail a garin bauchi sai kuma abokiya ta zainab bululu a ita ma a Bauchi. Sai gaisuwar barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Yusuf na Zulaiha Badaraka da Rabe mai caji Badaraka da Buhari General Badaraka da ɗaukacin 'yan garin Badaraka sai Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda da Gali Mamman Ibra da Yaro Guniya garin Malam. da sani da u alaska tsatsun burum da tasiu ingaltudu da usaini sitar gawan kwalliya da babaye siliya da sabi'u isu garin karya ne to Allah ya sa aka waɗannan garuruwan suke garuruwa ne a <laughs> jamhuriyar Nijar hmm. <laughs> da sarkin ya ko faransanci ne ko hausa ne yawwa <laughs> da Nazibi Ibrahim da Bala ruwan kanwa da wanzami na birnin kankara da da mu kanmu masu sauraro da ya ce da dukkan masu sauraron gidan rediyon murya amurka sai kuma yakubu mai aski badaraka a jamhuriyar da magaram jamhuriyar nijar da hamidu kalalabuwa da fatar an tashi lafiya kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da sallah ga dukkan wakilan duk inda suke nijar kamaru Gana, chadi najeriya da dai dukkan inda mu suke da fatar an yi sallah lafiya. Eh, sannan kuma alheri ina son kafin mu rufe masu saurare mu wanda suka kira mu ta wayan tarho a lokacin da muke sake layi muna gaida eh. dukkan su da fatan suna lafiya musamman ma alhaji musan garo mai sai da rediyo a kasuwar kawo kaduna da murtala a rigasa da kuma malam ibrahim mai wanke hula a jihar neja da duk masu sauraren mu da kiran mu a kan tarho. to sai kuma sarkin musulmin north america alhaji yahuza abubakar na biyu wanda yake ziyara a birnin kumasi yanzu haka da kuma wazirinsa alhaji halaru da fatan duk sun tashi lafiya kuma sun yi sallah lafiya Yeah. fi da To, to, to, na goma da yake sallah ake. To. Bukukuwan sallah ake to eh, wannan labari na wani siriki ne ya je gaida sirikansa eh. ana bukin sallah to ana bukin sallah ka san kowa akwai sana'a da ta gaje shi akwai abin da yake zama musu mai muhimmanci to inda ya je din nan hmm. ana mutunta fura kwarai da gaske ba ko dai aka yi bako to dole sai an bashi fura ikon Allah to da ya je sai aka bashi fura shi yana yar kunya kunya irin wannan din nan ana tara eh, eh haka ne kin san gidan sarkar ne ba a sake jiki yace eh. ba zai sha ba aka aka ce yace ba zai sha ba eh. sai aka ce to aka ce a jiya a sa mashi a daki kawai tunda bakon ba mai tafiya ba ne bakon kwana ɗakin baki aka je aka aje fura eh. to ya kalli furan nan ya kalli furan nan eh. ta sha nono baba tana tana yanzu ne gashi shi kadai da daki gashi gashi shi kadai a daki na sai tunani ya tunani ya ya ne zai ya sha furan nan ba tare da an gane ba an aje fura an aje ludayi eh. to in ya saka tunda da an dora ne akan akan irin yadda ake sa faifai a rufe bakin kwarya haka an dora ya ce to in ya saka wannan ludayi ludayi eh. za a gane ya sha furan saboda haka sai wata dabara ta zo mishi ya ce to abin da za a yi shine ya kafa baki ya kafa baki ya sha da ya sha haka so ya ɗauki kwarya ya kafa zai sha kenan yana gurguje kenan ya gyara riga shi kenan sai hannun shi ya goce sai fuska shi ta fada cikin fura uh, uh. gaba ɗaya duk gemu ya cike da fura ya rasa yadda zai yi kuka ta kama shi eh. ya rasa yadda zai sai yana so ya tulale ya fice tulale tunda irin ɗakin baki ɗin nan a ta zaure ne ake eh ake bi haka ka sani hmm. yawa ta zaure ake karɓar baki to yana so waye tulale hmm. ya fice gidan ba tare da an gaishe ba yana <laughs> ya sa kafa zai fita kenan Sai suka ci karo da siriki shi. To. Ga farin fat da gemu da fura. Sai wani sai ce ku kauce ku kauce ku kauce dodo zai wuce ya kashe murya yana cewa ku kauce dodo zai wuce <laughs> wani yana ga kuma za su gane shi da eh, ya fuskar shi ta fara-fara da fura ba to baba Allah ya sa da an je yawon sallah ba ya abu kunya ba gaskiya na <laughs> an yi abu kunya ba ji labari ba ku gaskiya ba ai saboda haka ne muka dan kiyaye gidan sarkadai saboda Ko koma kai rigima ya gaba da jini na daga daga mana hannu da fatan an yi sallah lafiya kamar yadda muka ce Allah ya mai mai ta mana Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. Amin. Na madadin. Baba ya kuma makeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. So a zuciya idan zan faɗa muku soyayya ta mariya. Soyayya cikin